akwai wa'anda da yawa mu mun sani gaban mu an yi runhunan su kasa kawo sun kai da gudu an hakore su sun kaba runhunan su kuma manya ne jihar ga muna da list su lokaci kaɗan za mu haraba da list su in dai ba a taimake mu ba kuma ba a riba mu yaran mu ba mun san mutanen da da yawa wa'anda ba su da ba su ko ko shi so ka shiga yanzu ba su da daraja dan kullun tv dan kullun tv dan kullun tv tashar al'umma sunana shattiyo malaki wanda an kai sani da faba boys na shigo gidan wannan tibin ne in yi jawabi a kan matsalolin da ka a jam'iyyata ta apc ina tunanin kawai ana wasu abubuwa wa'anda aka wa matasa wa'anda mu ba a wani adalci daga ciki akwai wasu famfon da an ka hidda na 'yan yeku wanda an ka ce za a ba matasa to ga lokacin na yi magana kuma na ga fa'ir abun kuma alhamdulillah kowa an wasu sun ɗansa samu to amma mu har yanzu akan rashin adalcin da abba mana ba ne muka magana don mai girma minista har yanzu bai san abin da ka tahaya ba a jagoranci ne ina ganin kawai yana jagoranci ne bai diba bayanai kawai gaba ne ya ka kallo to ya kamata waiwayo ya kalli abin da ka ta haya. ba wai ya sa wasu da ba su iya yin aiki da ilimi ko aiki da hankali kowa na yi don ra'ayin kai ne ne yana son ya sa ɗan uwa ne ko ya sa kai ne mai girma minista juyo ya kalli abin da aka yi domin ya gyara dan ya ji muna maganganun kawai ƙarya ya kai ba wai buge ni abun nan to muna yi ne don abun ya kai gare ya gyara kuma akwai abubuwan da har yanzu bai tsaya ya kalla ba yana kallon kawai taimakon wasu wa'anda ba 'yan jam'iyya ta ba kawai shi ne taimako ba shi ba ne ya kamata abun da wasu can wani gida yake ciki bai kamata a ce ka leƙa shi ba ka dawo gidanka ka fara gyara matsalarka in ma kana son ta ka ta ci gaba kuma ka samu ci gaba ga abun da haka yi duk abun da suka aka cewa na alheri ne ba yi ne aka yi ba kowa na son ya yi abu ne don a ce ya yi ƙoƙari ko kuma ka ce ya yi abu mai kyau kariba jagorancin abdulaziz ya yi mana ha gani yana yi ne bisa kulawa da ya riƙe mutane ne duk ba inda bai da mutane local government yana da yara yana da in yanzu an ka ce runhuna runhuna ma matakin runwa ba ya kasawa ga mutum biyar amma kaiwa an gare ya kamata minista ka zo ka riba a gani sahi dai ka samu wa'anda ka iya jagorancin abun nan ba wa'anda ka iya lalatawa ba mu ba muna yi bane don mu ci ma zarahi muna yi ma ne don ka gyara kuma muddin baka gyara ba za ka ga abubuwan ka sun lalace ba wai zuwa abuja ba a tare wanya kowa yana abuja duk yaro haka ya kasu kowa ya son ya je a ɗauke shi hoto kusa gare ka ya ce a awon gida ne ko kuma wan gani awwa na gare shi ga yanan suna ta rigingimu muna gani wanga bai son wanga wanga bai son wanga wanga in ya jewar gidan wanga za ka ga wanga ya mai nuna mai kiyayya muna da yara wa'anda an ka halba suna nan ne yamma muna son a jiba masu a taimake su ana son a masu aiki a gyara musu abun gadin su an bar su da albarosai amma sai wasu aka zuwa wai aji har gidajen su wai ana tambayar su abin da ya faru da su ba ruwanku da wannan ne ya kamata ku zo ku ta ku, matsalar cikin gidanku ku zo ku gyara ta sannan ku hita waje mana in ma biɗo mutane za ku yi ku biɗo ga yanzu ba ku da mutane duk abin da za ku faɗi ma mutane magana ce kawai za ku faɗa musu iyaka su zo su shigo su wuce daga ƙarshe menene kake so shi mai girma minista ya sani yana so ya zo ya gyara ya diba abubuwan da aka kawaruwa ga jam'iyya ta yi ga jagoranci ne ma kai duk wani wanda zai ce mai kan daidai yake wallahi ba gaskiya bane, ne za su zo su gaya mai karya ne dan ɗaya su an shi kuɗi haƙoƙanku da yake cewa yana bayawa suna kaiwa gare ku wallahi ba abun da ka kaiwa ga mutane an bari na wata biyu ni ban ma san da wannan magana ba amma na wanga wai wata guda ba an ka bayar tun daga wannan watan an ce za a yi duk wata za a bayar har yanzu ba abin da an haƙara bayarwa daga ƙarshe menene kiran ka ga ƴaƴan jam'iyyar APC ina son duk wani ƴaƴan jam'iyyar APC da su yi hankali ba wai magana a yi ta'addanci ba ko kuma a sa mutum ya yi wani abu a in an taimake ka an saka abu to kai kuma ka san abin da za ka yi ba wai ka koma dibba kai dole abin da an kasa ka shi addere ina son kowa ya san abin da ya kai kuma ina son Allah ubangi ya daga darajar masu gidajenmu da duk wanda muke tare da shi kuma Allah ya ƙara ba mu wa'annan ka son mu